masu kallon gidan talabijin na farin wata sha kallo assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin namu na sharhin jaridun karin kumallo shirin sharhin jaridu shine da ya saba ɗauko su daga cikin labarai sannan mu tattauna da bakin da muka gayyato a yau a cikin shirin namu muna tare da sudes musa kamba tare da shi za mu tattauna sannan a yi fashin baki ga wannan kanun labaran gaba kiɗa muna maka barka da shigowa fatan an tashi lafiya kuma to bari mu fara da wannan labarin duk da mun san kowace shekara idan an shigo wannan wata sha biyu ga wata an mai da shi rana ne na demokuraɗiyya inda mun shiga cikin wani kalubale musamman na matsin tattalin arziki kuma mun ga irin abubuwan da 'yan kwadogo suka fito akan suna so a kayyade mafi kankantan albashi ga 'yan ƙasan musamman ma'aikata a daidai wannan lokaci an shigo wannan ranar ta demokradiyya shugaban kasa ya ce tunda an kafa kwamiti su wanda suka kawo mishi da abin an zauna a kan za a biyan mafi karancin albashi naira dubu sittin da biyu amma su yan kwadago sun ce ba su yadda da wannan mafi kankantan albashin ba sun tsaya ne a kan naira dubu ɗari biyu da hamsin a yau a shugaban kasa da aka gudanar da ranar demokuraɗiyya ta najeriya ya bayan jawabin da ya ce zai mika nashi zuwa ga a 'yan majalisu domin a tattauna a ga abin da ya dace a yi ba mu ma'aikata kana ga a daidai wannan tsarin da najeriya take ciki a matsin tattalin arziki a kuma ga shi su 'yan majalisun da wasu nan sauran wakilai da suka yi bayanin cewa an tsaya ne akan naira dubu su kuma 'yan kwadago sun ce sai dai a tsaya akan naira dubu ɗari kana ga naira dubu sittin da biyu zai isha ma'aikaci mai iyali wanda ya aikin da yake yake na aikin gwamnati ya iya ci da iyalansa da farko dai zan ce abin da zan iya faɗi a wannan abu ne abin da za ka tsaya ka duba a cikin wannan al'amuran hmm. especially mu ce yadda ake gudanar da harkar rayuwa hmm. ta zamantakewa na al'umma hmm. to kaga su 'yan kwadago suna da gaskiya akan albashin da suka sa sannan akan kuɗin da suka sa naira dubu ɗari biyu saboda a yanzu duk wani ƙaramin eh, ma'aikaci wanda ke ɗaukan karamin albashi abinda za ka tsaya kai la'akari da shi wannan albashin nan da yake ɗauka bai ma ishe shi ya ciyar da kanshi ba hmm. ballantana har ya ciyar da wani shi hmm. to kaga su suna tsaye ne suna son su kwato ma al'umma haƙƙinsu kuma su kwato al'umma yancinsu hmm. to amma su kuma wa'annan suna nuna cewa kenan hakan ba zai yiwu ba hmm. kaga su da ya kamata a ce sun ƙara ma su 'yan kwadagon ƙwarin gwiwa hmm. cewa abin da ya kamata shine eh, su ƙara musu ƙwarin gwiwa akan wannan abin da suka yi saboda menene yanzu al'umma zaka ga ai duk abin da ke faruwa a ƙasar nan shine muna gani tsadar rayuwa hmm. ya yi yawa hmm. to yanzu mai daukan karamin albashi idan har ba a kara mai wannan albashin ba ta za a yi a ce ya gudanar da rayuwar shi cikin jin daɗi cikin walwala hmm. kaga a koda yaushe yana cikin kunci kenan a koda yaushe yana cikin zagin manya yau in an ce wani zai ce wani wani kaza wani kaza dai kaza abin da bai kamata ba zaka je na fitowa a bakin talakawa ba don komai ba saboda wannan karancin wannan albashin to muna kira da gwamnati ya kamata a ce gwamnati ta tsaya ta duba kamar misali ga 'yan majalisu hmm. da aka ce eh, shugaban kasa ya ce zai mika eh, takaddasa eh, hmm. zuwa ga 'yan majalisu hmm. to ya kamata a ce su yi adalci su mai mutane adalci talakawa suna jiran adalci daga gare su ne to Allah ubangiji ya sa kuma su yi mana adalci a cikin wannan tattaunawar a cikin bayanin da gwamnati suka yi bayan an yi kawo kudurin cewa za a biya naira dubu da biyu a lokacin da 'yan kwadugo suka yi watsi da wannan kudurin an jiyo wasu gwamnoni suna magana cewa su ba za su iya biyan ma naira dubu da biyu ga ma'aikata ba sun ce idan har za su iya biyan wannan kuɗi to sai dai su ringa ciwo bashi kafin su ringa biyan ma'aikata a wannan gaban kuma sai aka ga wasu masu kungiyar kwadago da wasu masu kiraye kiraye suna cewa in dai haka ne gwamnati ya kamata su rage a mukaman da suka ba ma musamman wanda suka musu bauta a siyasa sun ba su mataimaka ana ba su albashi iri daban-daban sun ce su rage wa'annan ayyukan kuma su rage albashin da suke ba mu wasu wanda babu ka'ida domin su taimaka ma ma'aikata kana ga a irin wannan a daidai gaban gwamnatin najeriya ana iya cewa ba za su iya biyan mafi karancin albashi na naira dubu sittin da biyu ba ga ma'aikatan ƙasa ai abin da za ka duba shi ne babu abin da ya gagara gwamnati kuma babu abin da za a ce ya gagara gwamnati ta yi shi hmm. saboda idan aka ce ma ai abin kunya ne ma a ce wai gwamnati ta fito ta ce gwamnoni sun fito sun ce wai su ba za su iya biyan ma'aikatansu albashi ba hmm. ai abin kunya ne hmm. saboda menene abin da ka ɗauka ne fa kayi rantsuwa cewa za ka kare hmm. ka kuma duk wanda ke neman eh, taimako a cikin al'ummanka za ka taimaka mai hmm. to me ya kamata kai kenan abin da al'ummanka suke bukata sai kai musu in ka ce sai ka an so bashi kenan duk tattalin arzikin da muke da shi a Najeriya wanda ake lissafa a cikin a cikin kasashen eh, duniya hmm. muna ɗaya daga cikin manya-manyan kasashen da suke da arziki hmm. wanda suke da tattalin arziki a ƙasar nan hmm. to a ce kuma yau a ce kuma wai albashi naira dubu sittin 62 ne ma ko 62 to a ce ya gagare gwamnati ta biya kaga ai wannan abin ado a duba ne gaskiya babu abin da abin da ya gagara gwamnati duk abin da aka ci ya gagara gwamnati to gaskiya ba mu san ranar gyaran shi ba to amma su da suka san akwai abin da yake faruwa a Najeriya zaka ga akasarin kamar mu suna daukan wani abu ne ga baki ɗaya su jingina ma gwamnatin tarayya kuma mun sani da cewa idan da ce gwamnati suna da hoɓasa ya kamata a ce kowace jiha za ta iya cin gashin kanta a Najeriya ba tare da ya ringa jira ma gwamnatin tarayya tana miko musu kuɗi ba amma ka duba yanzu ana iya cewa kamar gwamnonin jihohi sun zamanto kamar ce ma zaune tunda a kiyasin da aka yi ina ga bai wuce a ce jihohi uku zuwa hudu ne a najeriya wanda suke iya za su iya da kafafuwansu su dogara da kansu ba ka ganin ya kamata a lokaci yayi da gwamnoni ya kamata a ce su kirkiro hanyoyi da ya kamata a ce su ne suke ciyar da su gaba suna iya biyan albashi ba tare da sun jira wato wani kuɗi da gwamnatin tarayya take miko musu kafin su ce za su iya biyan ma'aikata kiwon lafiya da dai sauransu ba alhamdulillah ai abin da za ka yi la'akari da shi shi ne kaga yanzu duk abin da za a ce ci baya hmm. duk wani abin da zai taso na ci baya hmm. ya taso daga arewa hmm. kuma abin da za ka tsaya kai la'akari da arewan nan in zaka idan zaka duba ka ga akwai wasu eh, eh, masana'antu wa'inda muke da su a arewa hmm. wa'inda idan an tashe su wanda gwamnati ne hmm. idan gwamnati ta tashi wa'innan masana'antu to in Allah ya su ya yarda ma'aikata wa'inda jahohi hmm. na jahohi da dama wa'inda al'umma wanda za su samu aiki da dama suna nan da yawa kaga number one akwai textile wanda take jihar Kaduna wanda ta mutu ba ta aiki wannan ma'aikatan za ta kunshi eh, akadin a misali za mu ce mu za ta ɗiba mutane wajen dubu goma a misali kenan za ta ɗiba irin wa'innan mutanen hmm. to kaga duk ma'aikatar da za ta ɗiba irin wa'innan mutanen to kaga ko a ce muna da ita kamar guda biyar a najeriya a hmm. arewa kawai a arewa kadai muna da irin wa'innan ma'aikatan kaga an ɗiba to alhamdulillahi hmm. to idan aka bi jihohi wayanda suke cikin arewa aka bi duk jihohin aka ɗiba mutane nan a ɗiba mutane ɗari nan a ɗiba mutane ɗari nan a ɗiba mutane ɗari kaga an rage wasu abubuwa a rayuwa to yanzu kaga akwai textile akwai eh, za mu ce depot akwai kaga dama na ga akwai irin abubuwa ma irin na bangaren man gyada alhamdulillah alhamdulillah duk akwai irin to ai wannan textile din ai ita ta kunshi komai da komai ne in kaje goma in kaje kaman Kano da zaka ga akwai kamfanuka da dama ka shiga sharaɗa ma yanzu an kulle alhamdulillahi to ka gani to kaga kuma a jihar Katsina hmm. mu ci a jihar Katsina Funtuwa ita ma akwai wannan ma'aikatar textile wanda in aka ce idan aka tada wa'annan sannan ga jihar Kano muna da muna da muna da jihohi wayanda suke da um, uh, wayanda akwai uh, kamfaninnika wayanda uh, gwamnati ta riga ta kashe su shekarun baya da shekarun shekarun baya da suka wuce wayanda a ce da yanzu a ce an tada wa idan masana'antun to in Allah ya so da sai an rage damuwa sannan kukan da al'umma suke sai sun rage wannan kukan to muna kira da gwamnati ya kamata a ce ta dinga waiwaye irin wa'annan masana'antun mm. sannan tana dubawa ta gani abin da ya kamata ya dace ta yi saboda al'umma da dama suna nan wayanda suke kuka wayanda ba su ai mafi akasari a cikin kashi ɗari mm. eh, kashi za mu iya cewa kashi 65 mm. ba su da aikin yi zaman banza suke a ƙasa hmm. shi yasa sace-sace yawa za ka ji an ce yau ka fito kana tafiya an buge ka an kwace wayanka wancan ya faka motan shi an sace wancan ya aje mashin din shi an ɗauke an shiga gidan wani an yi kaza to duk irin wa'annan abubuwan ne muna kira ga gwamnati ya kamata a ce gwamnati ta tsaya ta duba matasa suna nan wanda suke suke da jini a jika hmm. wanda za su iya aiki hmm. wanda gwamnati ta yi kamata a ce ta yi waiwaye akan irin wa'annan samarin saboda kaga duk irin abin da ke kawo ɓata gari dai a kaso shi kenan da aka dai an ce duk wannan sace-sacen da ake yi a duk irin wa'annan abubuwan da yake hmm. faruwa muna kira gwamnati ya kamata a ce tana waiwaye irin wa'annan masana'antun tana tada su saboda taimakon al'ummata ta taimaka ma al'ummarta Allah ubangiji ya sa su dace kuma su dinga waiwaye irin wa'annan gurara. amin Allah bari waje kan wannan labarin mun san a wannan aikin da tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari wato gwamnatin sa na baya da dauka wanda an fara aiki daga nan babban tarayya abuja zuwa jihar kano wanda kuma aikin daga bisani ya zo ya samu tsaiko wanda wannan hanyar ya ci rayukan 'yan najeriya da dama kwatsam sai yanzu sai aka ga gashi a wannan ministan da aka bashi a wato ministan ayyuka ma ya yi magana akan cewa aikin nan fa yanzu da a dawo da shi a yi shi gadan-gadan domin a karasa hanyar mun ga irin abubuwan da ke faruwa da badakara da ke faruwa a hanyar wanda har kansu yan ta'adda suna zuwa su tare hanyar inda ba a karasa ba su kwashe mutane su awon gaba da su me za ka ci akan wannan labarin da muka samu yanzu to ai duk irin abin da ke faruwa ke saboda bene menene abin da za ka daga eh, lami sai in ce kamar daga kaduna zuwa kano hmm. akwai matsala a wannan hanyar sosai hmm. saboda wannan hanyar nan da kake gani ana yawan accident saboda dabashin hmm. wancan ya shiga wannan ya fita hmm. lokacin da zan shigo ni na riko mota da gudu na taho ban yi tunanin wani na taho ga ba eh. to lokacin da zan yanke in shiga kuma wani ya riga ya taho sai a haɗe to duk irin wa'annan abubuwan ya kamata a ce sama da yanzu sama za mu iya sama da shekara shekara shida ko bakwai wannan hanyar da aka faro ta aka aje wannan aikin har yanzu aikin nan bai ci gaba ba kaga ya kamata a ce in ba wai ana son a kashe a rage eh, rayukan al'umma na Najeriya ba ai ana sa a rage mu ne saboda abinda zamu ce ana sa a rage mu ne hmm. shekara nawa yanzu a ce shekara daya zuwa biyu uku ba ma ba ma hudu ba ma shekara hudu ba ko shekara biyu shekara bakwai hanya tana nan ba a gyara ta ba kaga akwai akwai damuwa kenan hmm. saboda me za mu ci me za me yasa za mu ce akwai damuwa kaga ya kamata a ce duk aikin da aka fara shi bai kamata a ce ya kai tsawon eh, shekara uku ana yin wannan aikin ba a gama shi ba babu abin da ya gagara gwamnati duk abin da gwamnati ta sa gaba in dai har za ta yi shi ta tsaya za ta yi shi to za ta yi wannan aikin kuma abin da za ka tsaya ka duba kai yi la'akari da shi in za ka yi bincike a cikin wannan lamarin za ka ga gwamnati ta riga ta biya kuɗin wannan aikin an riga an gama komai amma menene saboda ɓata garin da muke da shi a ƙasa sun yi yawa kowa na so su ya samu to duk yadda za a yi ya tsayar da wasu abubuwa sai sun yi to allah ubangiji ya sa irin wa'innan mutanen su ma su gane su danga kishin ƙasansu kuma suna kishin al'ummarsu to bari mu je kan wannan labarin gwamnatin najeriya ta ce za ta ciwo bashi dala biliyan biyu da ɗigo biyar domin ganin ta bunƙasa wasu ayyuka wanda kuma mun sani da cewa an ciwo bashi a bashin ma da ake magana bashin da aka ci na shekara guda ya kusan fin karfin bashin da tsohon gwamnatin da ta shuɗi na shugaban muhammadu buhari da ta ciwo wanda shine 'yan ƙasa yanzu suke ganin cewa in dai har a an ce za a ciwo bashi ina kuɗin da aka ce idan aka cire tallafin man fetur najeriya ba ta ƙara ciwo bashi ba najeriya ta bunƙasa a cikin tattalin arziki kana ga daidai wannan gaban a gwamnatin tarayya ya kamata ta ciwo wannan bashin a ƙara ɗaura ma najeriya bashi mai nauyi duk da an ce an cire tallafin man fetur za a iya samun kuɗaɗen raran da za a iya ma 'yan najeriya aiki madalla ai abin da za mu iya duba a cikin wannan abin shi ne. duk kudaden da ake cewa najeriya tana ciwa bashi mu mun sani kuma mun ji labari da baya an faɗa mana an ce duk bashin da najeriya aka ce an ciyo bashi a wata ƙasa najeriya ta ciyo bashi a wata kasa babu wannan tabbacin kawai ana mana yawo da hankali ne saboda ne ana so a sace wani kudaden ƙasa kama kuma ai akwai bankin lamani imf wanda suna daga cikin wanda suke ƙoƙarin ba da wannan ba suka har suke kawo su ka'idodi ma najeriya don suna daga cikin wanda suka ce ma najeriya ma su cire tallafin man fetur na ɗaya kenan sannan suka ƙara kawo mata su cire tallafin wutar lantarki ma kafin su ba su bashi duk da dama sun riga sun ba su bashi sannan kuma suka ƙara biyo baya suka ce idan najeriya tana buƙatar wani bashi yanzu kuma sai sun yi wannan abubuwan da suka mata kaga najeriya zai ta cire tallafin man fetur an yi magana kuma akan wutar lantarki ma a cire tallafin shi ba ka ganin cewa suna bin dokokin wannan a bankin duniya ne domin a ba su bashi su zamanto cewa sun yi aiki ma 'yan ƙasa? to ai abin da muke faɗi kenan muka ce ai duk wannan abin ana mana ana yawo da hankalinmu ne ai yi yan Najeriya ba kenan idan an ciwo bashi ana ba maganan ciwo bashi ba ka daina maganan ciwo bashi Najeriya mu ai ba kasan kasan mu fa da ake magana ana magana kasan mu cewa wadda mu muna da tattalin arziki a duniya gaba daya idan ba a samu na biyu ba in ba a samu na ɗaya ba to za a iya samu na biyu ko na uku sannan kuma a ce muna ciwo bashi shi abin a tsaye a duba ne ai ai duk irin na abubuwan shine ke faruwa a ƙasa wanda menene a dinga eh, gaya ma 'yan najeriya ana yawo ana muku yawo da hankali ana ce muku an ciwo bashi a garbi kaza an ciwo bashi a guri kaza an ciwo bashi a guri kaza wani bashi yanzu ba magana aka aka ce su eh, eh, gwamnati hmm. tarayya ta faɗi cewa tana bin doka abin da aka faɗi mata hmm. shi za ta yi hmm. saboda menene an ce musu number one za su eh, cire tallafin man fetur hmm. sannan kuma su cire tallafin wutar lantarki sannan tukunna kafin a ba su bashi ka tsaya ka duba wannan magana ma ai sun wato ana ba su doka kenan mulkin ma mallakansu ake yi kenan ba wai su suke mulkan kansu ba kenan ana mulkansu ne kenan kaga abin da aka ce su shi za su yi kenan to kaga ai ya kamata a ce gwamnati suna tsaya suna duba saboda menene kasar su ce in har suna kishin kasar su to ya kamata a ce su tsaya su duba da abin da ke faruwa a kasan sannan su lamani da mutanen da suke cikin wannan kasan mu kira mu muna kira ga su shugabannin mu ne waɗanda su suke sama da mu muna kira da su ne da su muna adalci babu abin da muke bukata illa adalcin su duk abin da suka yi mana daidai ne mu mun ba su mun riga mun miƙa wuyan mu duk abin da suka yi daidai ne mu a gurin mu saboda babu yanda za mu yi da rayuwar mu a bayan da za ku yi amma kuma ai ku da kuke zaben su baka ganin ya kamata idan aka zo zabe ku zabe ku yi zaben da ka san mutumin da ya tsaya ya ya ko da an ciwo bashin ma za a iya muku aiki a ƙasa wanda za ku gani baka ganin abin da ya kamata kenan ba kawai mu ci a an mun ba su wuka da nama ba ai tunda mu 'yan ƙasa ne mu da muke zaɓe mu muke zaɓen shugabannin ba lokaci yayi da ya kamata ce mu dinga zaɓen cancanta ba ko mu ringa bin a wani ai dan addini ne wani yare ne wani kaza ya kamata mu bi cancanta ne ba to ai mu yan ƙasa muna bin cancanta saboda cancantan da muke bi hmm. mu za mu bi cancanta amma kuma ba za a bi da mu cikin cancanta ba ke wanda kwa kawo shi yanzu kamar su duk wanda za mu kawo mu dora eh. shi a sama to ba lalle ba ne ya tafi saboda menene su wannan manyan sai sun dakile shi ai abin kullun ji iya e yake koma ai ai mulkin a guri ɗaya take yawo ta ki canza ba. Eh, ai mu muna kira da al'umma ne al'umma ya kamata a ce idan su ya bude da su gane komai idan su ya bude duk wayanda suke mulkin mu shekara hamsin har yanzu su ne ba a canza ba babu canji ai jam'iyya ce kawai ake canzawa amma ba mutane ba yanzu wannan jam'iyyar an ce jam'iyyar nan eh, ta canza suna ta koma kaza mutumin a ce an samu mutumin kirki mutum daya ko mutum biyu to kana tunanin wayanda suke bin bayan su suma duk na kirkin ne ai abin da zaka yi la'akari da shi kenan ai Najeriya kawai mu dai abin da zamu ce Allah ubangiji ya kawo mana canji na gari amin Allah to masu kallon mu duka duka a nan namu da tsaya a cikin shirin namu na shirin jaridu a bakon namu des Musa Kamba sai kuma wanda ya kokarin sada nuna ku Muhammad Sani ne Umar Sani sai nake cewa mu kasance lafiya.